بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara salati da abinci da tsayyan halitta Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam Allah ya cancanci a gode mishi domin ya gode ma kansa da karan kansa ya ce alhamdulillah da rabbil alamin ya ce alhamdulillah da zai anzala alkitaba ala abdi ya kula da alalami na nasira ya ce tabarak allazi nazzala alfurqana ala abdi ya kula da alalami na nasira ya ce alhamdulillah da zai anzala ala abdi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwatan qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladun sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe sura da tasbihi yana tsarkake kansa ya ce sura. إذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول من دون من آياتنا إنه هو السميع البصير sarki ya tabbata da Allah maɗaukin sarki ya tsarkake kansa ya tsarkake manzanninsa baki ɗayansu ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin sarki ya tabbata da Allah dukkan godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki sarki ya tabbata ga Allah daga barin duk wata siffa ta tawaya ne wanda ya siffantu da dukkan siffofi na kamala duk wata siffa wasu take cikakkiyar siffa ce Allah maɗaukin sarki ne ya fi kowa cancanta wannan siffa duk wata siffa ta tawaya ta gajiyawa Allah maɗaukin sarki ya barranta da wannan siffa shi yasa kake ganin a ayar da ta kowace aya a cikin ayoyin alƙur'ani da ke ma ita ce ayar ayatul kursi Allah madaukakin sarki ya ce Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ita wannan ayar tana da gaba ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma tana da gaba guda goma wannan ayar a ciki Allah maɗaukin sarki ya ce Allahu la ilaha illa hu gaba ta nauke na ta ɗaya alhayyar ƙwayo gaba ta nawa ta biyu gaba ta uku la ta uku sinatu wala nan ita ce gaba ta uku Allah ta'ala ya ce alhayyu na farko gaba ta farko ya ce Allahu shi Allah madaukakin sarki la ilaha illa babu abun barkawa da tantana in dai a bauta ne na wanda ake bautawa ya tantance a bauta ne shi to babu wannan sai Allah lada abin nan Alhaji shi ke da cikakkiyar rayuwa alƙayyum shi ne wanda ya tsayu da kansa wani kuma ya tsayu da shi kulwar da shi ne alƙayyum wanda yake rufe ɗakin nan ya tsayu ne a kan waɗannan kirakun da ake ku gane ku to shi Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya tsayu da kanshi kuma kowa yana da buƙatar gare shi shine yake wayin su sama an tafa ala ɗaubi illa jiki. Allah ke rike da sama dan kada ka tarutu a kasa sai da Allah gaba da rike so muke ta cewa Allah ta'ala ya sifatu da dukkan ba ta ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da yake ne alhaji rayuwa wanda baya mutuwa alqayyum wanda yake tsayayye ya tsaye da zafin? wanda yake kowa yana bukatuwa shi zuwa ga Allah da rubutu sai ce la ta khudhu fi wajhi saboda cikar rayuwar Allah ko jinjiri sina jinjiri ba ta kawo Allah jinjiri ba ya kawo Allah saboda ne saboda cikar siffar shi ta alhaya wala nau hakan nan bacci ba ya kawo Allah subhanahu yi za mu ce Allah wajen sarki ya siffanta da dukkan sifofi na kamar ya barranta da dukkan sifofi na kamar shi yasa sifa na ɗa kifa shi ta fada don kana da ɗani kana fatan ka samu ɗani da zuma in karfin ka ya ragu dan ya tallafa maka haka da zaka ne fa ce in yi wa ana mafu ne wasu ala ra'su shayna ya Allah kafu suna na sun sun gaji kai na yi furfura yana buƙatar mataimaki domin duk wanda ya kai shekaru yana buƙatar mataimaki yana buƙatar 'ya'ya ya sanya wannan yana ɗan sanda wannan yana alƙali wannan yana soja wannan yana lauya wannan yana immigration wannan yana custom wannan wannan yana sana'a kun lura sai Allah madaukin sarki yadda yake wannan bukata ce zai ce lam yalid shi Allah bai haifa ba wa lam yulad ko ba shi saboda me saboda shi ne as-samad qul huwallahu ahad Allahu as-samad wanda ake bukata shi da dukkan bukata to wanda ake bukata da bukata ba da yadda za a yi ce yana da bukata kuma a wurin wani isa ce lam yali bi haifa ba wa lam yulad ba yin shi ba domin haihuwa sifa ce ta zama kuma Allah ta'ala ya bambanta saboda ka muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan gari mai tara albarka garin masu garin auca da ke nan karɓar hukumar kara da wallahi ba karamar kima ba ce da Allah ta yi mata uwa mai gabatarwa ya gabatar da cewa da izinin Allah madaukakin sarki karatuttuka za su zo a cikin waɗannan yan kwanaki za a yi a nan garin aucan ta ce ko da kunkuni da wambai da Allah gaba da kuma sabon garin a wutan bai ci wannan ku wallahi ni'imar da Allah ta ala mana wa kamun ni'imar ce ni'imar ma mu haɗa fuskokin mu a nan ba karamar ni'imar ce ni'imar Allah ta'ala ya yi mu mutane da ya yi ba ya yi ka dabba ba karamar ni'imar ce da ya yi ka mutane sai ka musulmi wallahi ba karamar ni'imar ce da ya yi ka musulmi sai ko ya sa ka cikin waɗanda kullum suke kankane makarantar wurin za a lafa wallahi wannan ba karamin nima wace In Allah ta'ala ya ga dama da Allah ta'ala ya ga dama sai ya zama ne da yi mutum nan ba ya bashi a duniyar ba isa Allah ta'ala ce furu da billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ganin dama Allah ta'ala ne ya halince ka ba dan ya garawa ba ta bi halince ka sai ba mutum a duniyar ba da ya halince ka sai ka mutum laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tabbas zahir hakika mun halinci mutum a mafi kyawun tsayuwa mafi kyawun da ya fito wallahi ba da mun ba ce ban ban yi ba ce wani da Allah ta'ala ya ka sai ya kamsu da ya kamsu da sai ya kamsu ba karamin ni'ima da ba. domin musulunci ni'ima ce da kuɗi ba ya samun ta Da inda kuɗi na samun musulunci da ƙaruna ya musulunci ina ƙaruna da da mafi dula kuma kan alaihi wa ake na min al-qurusi ba inda ma ta wala ta rabbil usba qul huwa isqara wa qawmun na tafrah inna allaha la yuhibbul fahishin inda ƙarfin mulki yana ba da musulunci da fir'auna ya samu don sai da ya kai jababurancinsa da ɗagawarsa da rashin tozali a idansa sai da ya ce ma alkira kuma ilahi kullura inda dangantaka tana sawa ke tasiri a musulunci dangantaka inda tana sawa a samu musulunci to da baban annabi ibrahim afar kenan da ya zama musu wanda yake baban annabi ibrahim alaihi salatu wasalam annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine mai matsayi na nawa a cikin annabawa na biyu kwararru ko ne ya zama na biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ibrahim ko bayan annabi sallallahu sai annabi nuh sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam almin da yana cikin ulul azmi min ar-rusul shine abul muwahhidin duk wani mai da'awa kan tauhidi annabi ibrahim ya kamar isa allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة irin da duk wani salo da zai yi domin ya isar da musulunci ga zuciyar ya sai da ya kammala mai mamaci a rakibin an ta al'ala ya ibrahim

ka ku san annabi shi ke da garanti ba amma annabi ibrahim annabi yusuf alaihi salatu wasalam annabi dan annabi zikan annabi babba dan babba dan babba shi annabi baban shi annabi yaqub annabi ne to kenan biyu abin nan baban annabi yaqub annabi ishaq annabi baban annabi ishaq annabi ibrahim annabi shi ne annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan amma da ya zo rasuwa da ya ce kuma Allah ta'ala ya shimfiɗa ne mulki ya ce wa rajin bada a cikin ne da mulki wa allamtani ta abin da hadisi fatir as-samawati wal-ard anta wali fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin wallahi wannan musulunci isa a shekh muhammad ibn abdul wahhab yake da littafi mai suna fabulun islam littafi shi da guda mai suna fabulun islam ya zuwa tuta ta tu daga makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da kuwa Allah musulunci ba amma mana yake shi sai Allah ala yake musulmi dai Allah ala yake musulmi sai kuma yayi ga cikin masu ƙoƙarin bin karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ni'ima bisa ni'ima bisa ni'ima ruruwa kan ni'ima saboda hadisi ya yazba bin sariya da tariya. Ba a salama ya faɗa cewa ya salama ya yi mana wa'azin da gaba ɗaya sai da muka rikice Zuka ta sai da suka rawa har muka yi tsammanin wannan wa'azi ne na ban kwana ko da manzala sai a nan sai muka ce ya rasulullahi kai mana kai mana wasu. a cikin wasiyar sai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin iyyakum wa بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة yace alaikum ku sunna ta dan taraddan kurke rike ta kankan kuma alkalima wa sunnatil khulafa ar-rashidin da sunnar halifofi shi ne wata ba sunna nan gina eh bi kenan akwai sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sunar halifofi sunan ya ce wa ko su da ka kashe jinku da fararen al'amuran da aka ba su a cikin ɓanke ba ku ba abinda su suna yake abu alaiha bin da wajibi ku da wannan sunan da kiraman haƙorin nan ba shi ne mukamiki ba sun yi kuma abin nan gabashin najeriya kan da abin nan ka san abin da ka rike a nan ya sha bamban da abin da ka rike da haƙorin sa za ka iya rike tsare da haƙorin ba kwaci amma kashi ka rike shi da waɗannan ya fuskara sai ce to na ta ku rike da cira mangu kenan wannan yana kwankwasa mana cewa za a zaɓi waɗanda za su dinga fashi za su tara hanya suna fashin sunna za a samu waɗanda za su dinga ja kana ja suna ja kana ja a rasar mai ce kuriki da nan isa imamu shafi rahimahullah azza wa jalla a cikin shafiya yake cewa yake magana kan lokaci da zai na balbalin bala'i na wanda in ya rike addini kamar yadda addinin yake to ya zama kamar gauruwa shi wuta ya rike a ce wa hadha zamanin shaban ya na ilahi ka qaflin ala jamri fatantu min al a shekarar da ya rasu shekara ta ɗari tara shekara ta ɗari biyar da casa'in ya rasu imam shafi ga shi Allah yake a zamanin sa bai cewa wa hadha zamanu sabri wannan lokaci ne na hankali. shekara ta ɗari biyar da tasa'in mu kuma a yau muna goma sha hudu ga watan zulhijja ko shekara ta dubu da hudu da talatin da hudu. kaga akwai tazara sosai amma a wancan lokaci yake cewa wannan lokaci na sai ka daure wa haza zamanu shabari wannan lokaci ne na hakuri mallaka billati me za ka kasance kamar irin wannan za ka kasance mai kamar wanda ya tsinka ruwa shi wuta watan tunanin bala wanda shi zai sa ka tsira daga mala'in da ake Kuma kuna na ke ko sa Allah ta'ala sai sanya ka cikin waɗanda suke kokarin tsabbar wancan sunna kafin na ce mana sunnoni guda nawa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir shi. abin da sa na faɗi wannan ne. sai ka ji wani ya ce a to kun ce sunna sunna ai manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ba shi haɗa Qur'ani su guda guda haka yanzu da ake karantawa ba sai na Usman ne ko ba ta da haka sunnan yanzu sai ya ce bid'a ta kasu kashi kashi akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza ai wannan haɗa Qur'ani da sai na Usman ne manzan Allah ya yi shi ba saboda ka yayi bid'a a kwana ai mutumin da bai babu tozali a gidansa ba irin mugun magana da bai fara in dai ba shi rantun ido ba abin da bai fara saboda haka amma ai aiki sai na usman suna ne ko bid'a saboda yana ce kwalfa rashin Ina ce kwalfa rashin yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin saboda hada qur'ani da sunna ne da sanya limami guda da sai na umar ne ya zama yana ba da sallar yana ba da sallah ashar wannan ba bid'a duk wani aiki da Abubakar Sadiq yayi ko Umar yayi ko Usman yayi ko Ali ibn Abi Talib yayi wannan ba a cikin bid'a yana da sitam yana da kan sarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kun ko cewa daidai na nake cewa wani kila matahiyar haruwar zamu yanzu ta zama sharuɗan karɓan aiki sharuɗan na karɓan aiki ina fata za mu fahimci cewa wani lahin masalul a Allah shi ke da cikakken sifar madaukaki duk wanda za a ɗauke shi aiki ko za a samu admission a cikin e ko a wata jami'a ko a wata duk wata cibiya za a kawo sharuɗa ko ba ka yi na sai mutum ya cika su da irin takaddun da ake bukata da irin kwasa-kwasan da ake bukata kuna jina da ko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ta zama rahama ce ga bayansa wanda ya zaba sai sanya aiki shi ne sababin aiki da mutum zai shi ne sababin ba shi ne asalin abin da zai shigar da mutum cikin aljanna ba amma shine tsari da mutum zai taka zuwa cikin gidan aljanna wannan shine mazhabar a sunna da ayoyi da hadisai da suke magana kan ayyuka cewar aikin ɗayan ku ba zai shiga da shi aljanna ba sai da rahamar ubangiji subhanahu wataala da kuma waɗansu ayoyi da suke magana wannan sakamako ne na ayyukan da suko kasance kuna aikatawa sai zama da Allah madaukin sarki ya sanya aiki shine sababi na shiga aljanna to tambaya a nan ita ce kowane aiki Kuna ne ko isa muka ce sharuɗan karɓan aiki sharuɗan da suke kafin mutum ya yi aiki a karɓa aikin mana aikinsa ya zama karɓaɓɓen aiki sharuɗa ne kamar haka shari'i na farko ya zama musulmi shari'i na farko da ake bukata ya zama musulmi a shi ne idan yana ba ko yana kirista ko yana ba yahudi ko yana ba matushi ko yana addinin buda ko yana kowanne addinin da ba musulunci ba ya zama na a can an yi taron an yi hatsarin mota ya kai dauki a can an yi ambaliyar ruwa ya kai bargo da abinci a can an buɗe makaranta ya kai littafai waɗannan ayyuka ne na alkhairin da ba shi da ladansu saboda ne saboda rashin imani saboda haka sharri na farko shi ne imani isa Allah ta'ala yake cewa wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufra li sa'i wa inna lahu katibun wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki daga cikin ayyuka ya Allah ta'ala yake ne wa huwa mu'min a lokacin yana mu'min to fala kufra li sa'i ba abin da zai taba mishi aikinsa wa inna lahu katibun kuma lalle mu waɗanda za mu rubuta mashi aikin sa saboda ya cika shar'i da da imani shi sai ke huwa mu'min kenan shar'i na farko da ake bukata kafin mutum ya aiki aikin ya karbu dole ya zo musulmi kenan yanzu sai wani wanda ba musulmi ba sai ya ji falalar da ake ta faɗa akan abin da ya shafi layya kaza layya tana da kaza layya tana da kaza layya suna ce ta annabi ibrahim kaza kaza kaza shi ma sai je sai ragon shi na dubu hamsin sai yanka a ranar sallah wataƙila ma ya kira ka ya ce ka zo ka yanka mai kuna shi da kyau sai aka yanka mai sai ce ya ake yi da nama sai ka zayyana mai yadda ake yi da nama din fakulu minha wa qimul qani'a wal mutar dukkan lissafa mai yayi ya hukunci layyasa babu saboda babin imani imani shi aka fi bukatun ne bayan ka da yawa. to haka shari'i na farko shi ne imani wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'iha wa huwa mu'min kun shi aya ta bi kenan ay suratul isra'i wannan da muka ja da wajen muka rada su suke suratul hajj da suke tabbatar da imani shine sharadi na farko wurin karɓar saura da sai shi yasa kake ganin cewa da zaran ka buɗe littafi ana batun shuruɗu sala sai a al-islam ana sharuɗan azumi sai a ce al-islam musulunci domin wanda ba musulmi ba in yayi ba shi da wannan dan ya kauce ma sharadi ɗaya daga cikin sharuɗan da ake bukata mutum ya cika kafin ya yi aiki a karɓa aiki mu gode ma Allah madaukakin sarki da ya mutu kuma mu roƙe shi Allah ta'ala ya ɗauki rayuka mu muna musulmi kamar da annabi Yusuf ya faɗa ce tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin sai mu ce ya Allah tawaffana musulmi wa alhiqna bi salihin wannan sharhi na farko ke saboda da kai da zaka yi aiki da wani wanda zai tambaye ka ya ce ya aikata aiki kaza me matsayin aikinsa a wurin Allah wannan shi ne mai matsayin aikinsa a wurin Allah ka san wannan shirin idan yana mummuni yana musulmi to ya cika shari'a yana daya sauran sauran sharuɗan su biyu baya idan muka muka tukin baya muka koma zuwa ga waɗancan ayoyi biyu da muka karanta a cikin suratul hajji suratul anbiya da cikin suratul isra' na cewar faman man ya'mal min as-salihati wa huwa muminu da kuma wa man arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa muminu. kun ga duk a ciki akwai sharadin mummuni sharadi na imani sai mu je abu na gaba sai Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihati sai ce as-salihati ayyuka na ƙwarai a shin gina akwai yakin da ba na kwarai ba Allah ta'ala ce illal ladina amanu wa amilus salihat aka bada imani aka bada aiki na kwarai kun ga imanin da muka faɗa na farko shi ke nuna muke ko Allah ta'ala ya sai haka bai Allah ta'ala ce innal ladina amanu wa amilus salihat haka zaka dinga ganin imani da aiki na kwarai kun ga da mun sharri na farko shine imani sharadi na biyu shine aikin ya zama as-salih aikin ya zama na kwarai to yaya aiki za ka yi ya zama na kwarai mana aiki ya zama mai kyau to shine aikin da zai biyo waɗannan shuruɗa na farko aikin ya zama na an sa ka kai aikin ya zama na yana da lasisi lura da ko ya zama na an sa ka kai wannan aiki. a ina aka sa ka ya zama na Allah madaukakin sarki ya sa ka ko aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa duk aikin da bai samu wannan lamfan ba ba Allah ya sanya ka ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ai ba to wallahi duk falalar da za a bashi a shi ya falala Allah ya yi falalar Qur'ani ko falalar shi ta balala annabawa ko ta balala annabawa da musulmi ko ta fi waye wannan ake shi gefe guda saboda me saboda Allah ya sa ka ba saboda me saboda manzon Allah ya sa ka wannan shine aiki ya zama yana da tabbatuwa a musulunci saboda me muka faɗi wannan magana saboda annabi tsira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa to kenan ya rasa wannan sharadin a ruwayar muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa a wani yare da malaman usuli suke suke suka ce na kira idan ta zo a mahalli na sharadi ita ma ta hudu man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna ba mu muka umarce shi ba fa huwa to wannan aikin tun an riga an mai mashi ba za a karbe shi ba duk kyawun niyyarsa duk kyawun niyyarsa in dai ba a sa shi ba Allah bai karbi wannan aikin saboda muka ce duk kyawun niyyarsa abinda muke nufi duk kyawun niyyarsa ya zama na tun daga kokon zuciyarsa ya yi wannan aikin ne saboda Allah kadai amma Allah karku da Allah ba shi ya sa shi ba manzan da Allah ya turo ba shi ya sa yi wani aikin ba wallahi Allah ba zai fara shi dan abin da ake so kai ka zama bawa na Allah ba wani sarki in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda yanzu idan kai abin da ba a sa ka ba kana tinkawan kai ma kamar dali kenan ga abin da aka sa ka ka ji ga wanda ba a sa ka ba shi ka je kake ya bacci ke rabin da Allah ya sauke abin da ya zama kace duk kyawun iyar mutum ita ce ayatin ke cikin suratu al-hadid da Allah madaukakin sarki yake magana akan kiristoci waɗanda suka kirkiri ruhubaniyanci za ga ya sa farar riga doguwa kafa shi babu takalmi kan shi babu kuna wai tsabajin gudun duniya kenan sai Allah ta'ala ya ce wa da ruwa ruhubaniyanci su suka kirkire ta mata tabna ha alayhi kuta kuta ba mu dora musu mu ce su yi ba me yasa suka yi illa ibtiga'il ba? sai dan neman ta Allah da ba a sa su ba suka yi ya amfani su Allah ya amfani su ɗaya daga cikin maganganun su yi. abin da isa suka yi sun ruhubaniyanci ne don neman yarda Allah amma fa ita da kuwa kirkira da su saboda haka fa a waha hakkar ta yi ka dole ne aikin da za ka yi ya zama da yana da lafiya kuma wannan ɗaya ce daga cikin miza ta ahalin sunna wa jama'a za ka ga in ban da su a ƙasar da su a cikin karanta saboda Allah tsakanin magariba da isha masajid wanda irin tonon silili ne ba yawan karatun ta aure ba aka tsine mishi wanda ya tara wasu abubuwa a kan shi ya ce wa makarantar matan aure arnanci ne kafirci ne duk ba a riga an wannan ya fara nema yanzu ba abin ya wuce wannan a shar kawai ake da zagi a ce su yi mun duk an riga an wuce wannan abu abubuwa ne na abin jikonin dalili ne abin faɗa baya faɗa in dai kada da mun faɗa ba za ta faɗa ba da mutane annabi ibrahim suka faɗa ya faɗa suka faɗa ya faɗa da ya gama ƙware su su suka ci har ko wasu alata ta kun kuntu fa'ilin shi ne kawai ko kuma ku kutulu a har ko fa anzamu Allah min an-nar an ankabut to haka sai mu kiyaye sharadi ne na biyu bayan imani ya zama da aikin an saka idan ba a sa ka wannan aikin ba ina tabbatar ba. wallahi duk falala da za a faɗa duk a ce annaba da manzanni suna zuwa wurin ko kuma a miƙe manzan Allah ya zo wurin duk ƙarya ake shi duk abin da za a faɗa a koro ayar alƙur'ani da kyau a koro hadisin bukhari hadisin muslim abu dawud nasai ibnu majah muwaffa turmuzi ga akhbari rayuwa mata ta sallah ko ya san ya san sallah yace wallahi ya shillu lahu an dafa ala fi'la hatta ya almu Wa wala ya shillu kuma bai halatta ba lahu gare shi shi al-mukallaf da ake magana shi a can baya da yake awwalu ma yajibu ala al-mukallaf yi imani ko ma'rifatu ma shulu bi fardu ayni ka hadu sala yace wala ya shillu lahu bai halatta a gare shi ba ay يفعل fi'lan ya aikata تكون irin aiki حتى ya alama الله في sai ya san hukuncin Allah ya san hukuncin Allah me hukuncin Allah akan wannan wajibi ne ko mustahabi ne ko ko sunna ne ko makaruni ne ko haramu ne wannan shine abubuwa sai ka san hukuncin Allah ta'ala na shar'iyya ta kalifiyya ko ya zama wajibi ko ya zama haram. ko ya zama mustahabbi ko ya zama makaru ko ya zama al-mubah kuma hanyoyin da zaka bi dan ka tabbatar da wannan al'amura ne masu tsarin yawa mun ta magana da wani a kasfana a lokacin da ina ina sati yin ta a sharɗin shi ne yanzu ba magana a sharɗin ina a kan hayaniyar eh, mulki tambayar da na yi ya ake yin mulki ya ake yi sai ce kamar ya zama mai wannan tambayar sai na ce faɗa min yadda yake na ce ni yanzu an ka ce ma bayanin sallar idi zan ce sallar idi ana yin ta ne da hantsi bayan rana ta ɗaga hantsi ya dubu da yi kun gane ko liman yana wucewa ana karatun ta a bayyane raka'a biyu raka'a farko kabarbari shida banda ta kabiratul ihram in kana da ita bakwai raka'a ta biyu kabarbari biyar banda tasowar tasiri in tara da ita shida in an kammala a yi hudu ba faɗa man yadda ake Da zai ake kai ma kai kai biye da kai yayi ba musulunci ba ya zama rabban banjo ke wallahi ya zama rabban banjo ba musulunci ba ne wannan wallahi musulunci addini ne wayayyen addini wayayyen addini a ce ka je kai ma biye da kai yayi a'a ba haka ake yi ba kasar rawa ce wani yi da ka wani da kafa daya wani da kafa biyu wani da hannu sai a karasa yadda ake to ba haka ake ibada ba ko me da ake yadda yanzu idan mutum iyan ragon shi a abin na fitin fitr la yashtahi a ya yi karagon karagon karamar sallah kawai amma mutum laya, ba ce ba domin ba a wannan lokacin aka ce ya yanka ba idan iyan ragon shi kafin a tafi sallah yi ta yi ba ce ba zan zan yi yadda aka ce ba to ka'ida ita ce kai yadda aka ce aikin ya zama yana da lafiya abin da ake kira naftar numba a yaran lafiya ya zama yana da tambari wanda shi ke bukata a aiki ba hayaniya ba don Allah mana wajen sarki bai jarrabe ka akan yawan aiki ba ya jarrabe ka ne a kan wanne ne fito tabarakan da fi yanki wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ahsan mu'amala yayi ne dan ya jarraba ku waje ne yafi aiki mai kyau ba wai waye ya fi tarin ayyuka ba kullum da ke ko ba wai waje ne ya fi tarin aiki ba a'a wanne ne aikin shi yafi kyau da sallar azhar da sallar asubahi duk salloli ne wace ce a tsakanin su wace ne gwada asuba ta shi raka da wace biyu azhar fa hudu azhar raka'a hudu asuba raka'a biyu a tsakaninsu asuba da biyu ba a asuba ne malaiku suke jinjin aiki a yi sani Allah ta hana ce Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr la mashhuda saboda haka idan za a yi magana ta aiki ka yi aiki don kada aikin bai zama cikin amilatun nasu ba ta yi aiki ta gaji ina ce bayan an gaji sai ba sai hutu ba duk wanda ya gaji ba ta aiki zai huta ba sai Allah ta'ala ya ce amilatun nasu ta yi aiki ta gaji kuma ta sulanaran hajji za ta konu a wuta mai ɗan karan zafi kenan ta yi aikin da ba a fata ba saboda haka za mu yi hatara sosai da sosai abin da ake bukata shine aikin da za ka yi ya zama da yana da rijista Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa in bai yi ba sai ka ce kai halitta Allah ne kana aikin Allah ne shi ma mai wannan ya je yayi halittar sa sai ya dora musu aiki shi kenan ba dai kenan in ya ce ta yi zafi sai ya ga mai dan san sanyi yanzu kana da Allah ne da aka kora maka bari in ka samu wani lokacin sai kuma ka yi nashi an kuma wani lokacin sai a kama ko wannan shi aiki ka yi aikin da Allah ta ya saka tsabar niyyar ka duk kyawun ta ba ta sawa Allah ya karɓi aikin da yake saka duk duk aikin ka in dai Allah bai saka ba ba ya sawa misalai da yawa suna da wani cewa ya tsaya a rana ba zai shiga inuwa ba Allah sallama ce ku ce shiga inuwa ba shi ke wani ya yaka ne ba da niyyar bauta ya yi haka ne da niyyar bauta shi bauta ma Allah zai wani kuma ce shi ba zai ci nama ba Allah ya ji ku ci zo sanar ce ku ci nama shi kuma wani ce a'a shi ba zai ba zai ba zai yi aure ba kawai bauta zai dinga yi da safe azumi da daddare kiyamul layl Allah sallama ya ce ni ina aure ina kwanciya bacci ina tashi ina kaza ina kaza fa man raghiba an sunnati isa ya ga sallama Allah ta'ala ya turo shi domin ya tsarkake sahabban da isa wanda zai ba a su fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabli la fi dhalal ka yan uwa aiki wanda ya samu lafifi daga wurin Allah madauki za ka yi wanda ya samu lasisi daga wurin manzo Allah su sallama shi za ka yi wanda bai samu ba ka ce a yi gaba da shi a kai maka hu Allah ku ba ka bukata shi kuma ga an gashi zan kasuwar ba ne tattata za a dinga yi can za a ga zubar da shi wurin kwanta ɗin to ɗan uwa aiki dole na mana ka kwantar da hankalinka me aka ya gama magana yace wallahi shi da bi halatta a gare shi shi mukallaf an yaf'ala fi'lan ya aikata kowace aiki hatta ya alama wallahi ya in ba ka sani ba to karka karka shiga duk wani abin da baka sani ba karka aikata sai ka sani sannan za ka aikata kuma ka lura duk abin da ka samu ka san hukuncinsa kafin ka aikata ya fi sauki amma idan ka aikata ka zo kake neman hukunci yanzu ba hukunci kake nema ba kare kai kake ka lura da kyau an haifa maka yaro kafin ka sanya ma yaron suna sai ka zo wurin malam ka ce malam ke ko kana son suna iri kaza sai ce maka suna nan mai ba kansa za ka iya canzawa a daidai lokacin sai ka sake kawo sai ce a da wada da kaza sa, sai ce tuna ne amma idan bayan ya faɗi suna ne ya bazu a gari kuna ganin zai zai cikin gaggawa zai zo yana kare kanshi to an ba an ce akwai wani sahabi ba da yake irin wani suna, in ci ba kai da kawo ba to duk abin da yake ka san hukuncin shi kafin kai ya fi sauƙin mu'amala amma a lokacin da baka san hukunci abin a lokacin da kai kafin baka san hukunci to wannan jima'i kare kai zaka da kai shi za ka dinga neman komai ne a matsayin dalili don yanzu mai maka dalili to shi ko wanda yake nema wanda ruwa ya ciyo shi in aka mai takobi ma kama zai wa ya zai dauka igiya shi duk da ruwa ya riga ya ɗebo shi gaba ɗaya ba kai wani ba to ka kenan kafin ka aka da ake ake bukata shi wannan game da na faɗa bisa ahlus sunna suke karantarwa a karanta a masallaci a karantar a gaba, a karantar a wannan kowa ya zo da littafin sai a nusar a malami ya nasiha Wannan duk wajibi su suke kuma idan sun faɗa sun ba sun sauke shi a ƙasa ba sun dora ne a kan kun fahimci wannan jiko don dan haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa a hajjatul wada ne a filin arfa in yayi hudu ba yayi hudu ba yayi huda sai ce halban lahtu shi na isa sai ya ɗaga hannunsa sama yana nuna cewa Allah na sama kenan sai ce Allahu mashhad sai lankwasa da shi Allah da shaida cewar ya sauke amana da haka sahabbai suka sauke wannan amana akan tabi'ai to dan uwa abinda za a kasa kunne a duk wani abu na ibada wannan abin ibada ce ta harshe ibada ce ta gangan jiki ibada ce ta dukiya duk wani abin da za a yi kada ka ta yi nisa ka tsaya ka san hukunci duk wannan bayanin da malam ya yi suka ce Allah da manzo ne suke umarni da wannan idan su ne same na wa kwana in ba su ba ne sai a ji sharhi na nauke na na biyu sharhi na farko ya zama na akwai imani sharhi na biyu ya zama na wannan aikin yana da lafifi an sa ka kai in dai kana son aikin sai ka sai sharhi na uku shine al-ikhlas yi domin Allah da ka cika waɗancan sharuɗan guda biyu kana da imani kuma abin ya tabbata a shari'a no kenan biyu sai ya zama na kayi wannan abin ba don Allah ba Allah bai bukata wannan domin Allah ta'ala cewa ne Allah maraukin sarki cewa ya ɗan ɗaya suratul kafi kamar ganin tuli kawai rabbi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه Allah bai buƙatar ka hada kowa da ibada duk wani abin da za ka yi ka hada Allah da wani Allah bai buƙatar wani yanzu idan ne mana tambaya don mu abin drum a drum muke zuwa kuma a kwando don kare biya yi kasa idan muka kafa lasifika sai muka ce a ce la ilaha illallah don waɗancan su ji haushi mu bude lasifika yanzu mu ajiye in ce ni mu ce la ilaha illallah la ilaha illallah da ƙarfi don waɗancan su ji haushi ya wannan ne? eh yawwa la ilaha illallah ita ce afdalul zikir ita ce mafificin zikir Allah sallallahu alaihi ya ce mafificin abin da shi da annabawan da suka zo kafin shi suke faɗa ita ce la ilaha illallah ita ce da'watul haq da Allah ta'ala ce lahu da'watul haq ita ce al-qurratul wufqa da Allah ta'ala ya ce abin da kuma ya kufur da bagoci min billahi fa bi sunnati bil qurratul wufqa la kisama laha ita ce al-qurratul al ita ce da'watul haq ita ce kalimatu taqwa da Allah ta'ala ya ce al-zabahu kalimatan taqwa kun gane ko ita ce raba gaddama ita ce duk wanda ya faɗe ta bai faɗi wani abin kuma da zai warware ta ba to sakamakon shi aljanna tana da falala kuma tana da falala ta tabbata shara ko tabbata ba ta tabbata amma yanzu me ya hana ladan an ce a faɗa ne don suwan su ta haushi kenan duk abin da za ka yi mana dukkan Allah ke yi shi isa Allah ta ce wa umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu ina ka ce shi ne shine yi abin tsantsan tun daga kokon zuciyarka domin Allah su wani wata ko da ka fara kenan sai ya ga sirkin ga kuma ya shigo to karka canza murya kulor na gero wata gida ya fara a sallar masu ba ya fara kenan sai ji sirkin shi ya shigo sai ci tubar ya gyara murya ko kuma da sura kaza zai ɗauka amma tun da ya ya shigo bari ya canza ya dauki wata sura ba mu kasa haka so ake abin ya zama tsantsa Allah maɗauki sarki da yake mana bayanin ni'imar da mana a cikin suratul nahl yake magana nono da ake tafowa daga hantsar dabba sai ce khalisan khalisan tsantsar nono ne wanda yake babu baki-baki ka dubi nono lokacin da aka taso shi a lokacin da hantsar ba ta da wani mai a rike gani nonon akwai wani sirki-sirki na wani baki-baki akwai wani kura-kura akwai wani roni-roni akwai wani makuba-makuba akwai wata makuba-makuba ta ba su kuma yadda ake so kai ake kan tsantsa tun daga kokon zuciya ga rubin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci abin ya yi ma wani daɗi bai ma wani daɗi ba ba abin da shi rashin yi ma wani daɗi ba zai sa kai baya ba rashin ya yi ma wani daɗi abin da cewar ya yi ma wani daɗi ba zai sa kuma ka wuce gona ne haka yake bukata ya zama da wannan abin karatun qur'ani na kai wannan don karatun qur'ani yana cikin ne babban ziki kuma da imam shafi bai faɗa yake zuwa qalbi zikrullah fastaske muqbila da ta'adu rawdu na fatumshina zikiri na Alƙur'ani. wa man shaghala alqur'anu anhu lisanahu yana da khaira ajrin zakiri da mukammala duk wanda karatun qur'ani ya shagaltar da shi da yin wasu zikirai saboda karatun qur'ani bai samu kuma yayi wasu zikirai ba to ranar alqur'ani ranar alkiyama za a bashi cikakken ladan zikirinsa to amma baka karanta qur'ani ba da yadda aka saukar da shi da larabci ba da hausa ba idan qur'ani bil sanan arabiyyi mubin ƙur'ani ba na fahimta shi da larabci aka saukar shi kada ya karanta ƙur'ani da hausa ko da yarbanci ko da zubanci ko da gwari ko da wani yayi da larabci ake karanta ƙur'ani idan kake gana a majalisina a sunna ake ware tsakanin ba da shi a bayan sallar asuba a ware majalisi ne da ake karanta da ƙur'ani an kai a ce ka sake ne wacce irin a sharke ba ya kan wannan ba a ce yanka kane a ce yanka za a ce yanka da ba fara ba amma ya da ya wuce saboda abinda ake bukata ya zama na aikin kashi duk tabbatuwa shi a shara'a, in baka yi shi domin Allah ba to yanzu ya zan yi wannan layya gashi bana ba sarari gashi ni kuma na riga na saba yanzu ya ban kunya ne a ce kuma wannan sallar ba a yi layya ba ya ya tashi aiki babu ladin layya ko domin Allah ne domin Allah ne dan Allah madaukakin sarki yana cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha wala yake cewa tambayar shi ta ce ba kan sharuɗan taimakon taimako da wasu sharuɗan karɓar aiki ya ce ina magana da ake cewa wata mai zaman kanta lura da hausa bai mana ko mana wata karuwa ta shiga aljanna ta sanadiyar taimakon kare ko mai cewa da ke ko da ta yi hadisin da na sani ita ce fi a akan abin da shafi kyau ba ina wannan magana magana ce ingantacciya magana ce da rasu mai fara ya ce wata ta shiga aljanna nan a kan ta shayar da kare ba kamar da nan ma yake ta daure ta ne ba ta ce mai da ke fito na fito da duk wani wanda ya ce yana son manzo Allah kawai shi ne kana son manzo Allah to ka bi shi shi ne kenan amma wai cewar mutum yana son manzo Allah ko ba aiki wannan bai ba da ba na ko dai ya zama ne yana son manzo Allah yana abin da manzo Allah su zama ya ce ai in ya ce ai su sai in ya ce a bari sai a bari ina ne ku san manzo Allah zama ina bai ina mutum jana ba na taɓa ku da Allah sallama ya hana wannan ina bai san magana sauran ina gaje gaje wannan akwai su ba musulmi su sun kurkuci galibin kufuru sura ya ba zai taba haduwa ba kan mutum yana son manzon Allah kuma baya aiki ba zai taba haduwa yake cewa magana da lafi da muka bayar cewa da muka bada da misali ce kamar mutum ne limani a masallaci shin daga gida zai kaddara surorin da zai karanta kuma ko shi ya zo masallaci don wurin biya ai kamar tambayar ba ce abin da abin da na faɗa ko misalin da na bayar shi ne dama tun farko ba surar da zai karanta kuma ba komai ya sa shi ya canza ba dan ya ji sulki shi ko ya ji malamin sa ko ya ji wani shi ya sa ya canza sura ta karanta maka karanta ko ka ko da ce daga kai fatiha ce kafin malamai yan ma su ce amin sannan kake jina ba wasu duk ya halitta. ko da ka zo da niyyar zaka karanta kaza sura kaza daga baya kuma sai ka canza ka karanta kaza duk yi yanzu tambayar mu me yasa ka canza ka na tara da wahala shi kenan me yasa ka canza mun ja lokaci saboda ka na canza dan a sallan mutane me yasa ka canza dan na duba a cikin abu a sallan wuri sai na canza da a sallan mutane kaga duk wannan suna da dalili a shari'a me yasa ya canza halin ya ga malamin ka ba ruwan shawarar ba ba ruwan shi. yake cewa mutum ne ya je gari da ya je gari sai ga mutane da bai san ake su ba sai bai su sana dama shi ne na sani wani shi ne abin da imam muna roƙon Allah ya saka mana da alkhairi kuma kamar yadda aka faɗa ban sani ba ko an karkare